마시고 auzu billahi min shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu sauraro na muku fatan alkhairi tare da yi mana barka da maraba haduwa a wannan ci gaba da wannan shiri namu mai albarka wato shirin gida mai cike da sa'ada idan ba a manta ba ko idan ana biye da mu halkar da ma'ana fitowar da ta gabata mun fara magana ne akan siffa ta biyar da ya kamata mace kasance tana da ita ma'ana mace ta gari kasance ta siffanta da su domin duk namijin da ya tashi aure ya kalli wannan siffofin ya aure mace saboda da shi ma'ana shi ne muka yi magana akan kyau amma kyan mun yi bayani cewar ba wai kyau haka shi tsagwaransa kyan zaka kalla ka so mace domin shi ba abinda abin da ya kamata ka lura da shi shine me kyan da ya kasance ya haɗu da addini to wannan shine kyakkyawan kyau da koyaushe za ka ringa ganin wannan kyan shine zai dawama isa har mana tsokaci akan abin da ake cewa kyan dan miciji kar ka je ka kwaso matan da kyan dan miciji ce haka za ganta lim amma me sai ka zo miciji ka gan jikinsa zai baka sha'awa zai burge ka amma lokacin kana zuwa ka kusance shi kuma me zai yiwo kanka ya sare ka to akwai matan da irin haka suke wannan kyan nasu sai ba su damar maimakon su tsaya su bi Allah su bi mazan su sai kasance kuma dama ce ta su wahalar da mazan su ki zaman auren su ci mutuncin auren su ci mutuncin mijin su ci mutuncin addinin Allah to kaga wannan kyan dan miciji ne wanda da karshe zaka gani zaka auri matar wallahi sai dai wasu su ringa gane maka kyanta a waje amma kai da ka kashe kuɗi ka sha wahala wurin neman ta saboda tana da kyau kai ba za ka ga wannan kyan nata a cikin gidanka ba saboda masifar da ke tattare da ita abu ne mai matukar muhimmanci yasa malamai da suka tashi sai suka ce kyau kala biyu ne akwai kyau na zahiri shine ka ga mace fuskar ta maka ko wani yanayin jikinta waye da sauransu wannan akwai shi akwai kuma kyau na gaba shine mai kyan addini da kuma kyawun hali kyawun addini kyawun hali wannan shine babban abin da ake bukata ga mace ya kasance tana da shi na magana kyau ba wai kyau na fuska ba kadai shine kamar da muka bayani a ɗazucin a baya in ya kasance saboda kyan ka gina san shi kadai kyan nan daga babu shi shi kenan kuma macen nan babu wani sauran mutuncin ta za gani ko wani maganar girmanta wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a ce samari su lura su gurin neman aure kar ka je kawai kasance burinka kawai shine ka auri mace kyakkyawa kasance in ma kyan ne ka nemi macen da take tana da kyau kuma tana da addini to wannan shine zaka ji daɗin zaman naka da ita abu na gaba a gurguje shine siffa ta gaba shine ta kasance mace ce mai kamun kai mai mutunci mai kunya kamun kai mutunci da kunya wannan ba karamin ado bane ba ga mace Tun macen da ya kasance tana da wannan to mace ce da idan zaka taka nan da ƙarshen duniya ne ka je ka nemo mota. ya kamata ka je ka nemo ta domin wannan siffa ba karamin abu ce mai matukar kyau ba mace ba ce ballagaza wanda kullum tana waje duk maza sun santa sun san yanayinta sun san yaya take da sauransu ba mace ba ce ba wadda babu ita babu sa hijabi domin me abin zai baka mamaki sai ga a yanzu sai 'yan mata su ringa ganin cewar saka hijabi za su rufe jikinsu su da jikinsu kamar wannan ne ma yake sa namiji maza ba sa ganin su balle suna son su wanda kaga wannan ka kalli wannan tunanin tsabar toshewar basira ce tsabar daƙiƙanci ne kamar kai ne yanzu misalin da zan bayar lokacin da ka tafi kasuwa kana son me za ka je ka sayi kifi misali sai ka zo ka ga wani kifi nan an soya shi bayan mutumin nan ya soya shi ya zo ya zuba shi a cikin akwaku an sa shi a cikin glass an rufe shi bayan an kawo wannan glass din nan an samu kuma wani yadi ma an kara rufe wannan glass din da shi ta yadda ba wanda zai ga wannan abin sai ka zo tukunna ka ce kana so za a buɗe maka ka gani ka gaya maka wannan wanda kake so ka zaɓa ku ciniki a auna maka kilo kaza kilo kaza ka baya ka biya wannan kuɗin da kuma wani gashinan kifin kake so ka siyar kifin kake so ka siya zai siyar maka amma mai kana zuwa gurin kana sa kawai sai gan shi gashi nan an dora shi akan an gama gasa shi ko an gama soya shi an dora shi akan tebur gashi nan tsirara kudaje suna sa kudaje suna sa sun rufe shi yamma da sauransu dan Allah a matsayinka na mai tunani mai hankali wanda ya san me yake yi wayayye wanne zaka dauka wanne zaka dauka shin zaka tafi ka je ka siyo wannan kifin da gashi nan kudaje sun bi shi a baya kura ta bi shi kuran mota ko kuran mutane ko wane da sauransu bola kura dai irin wanda duk ta zo ta bude shi shi zaka je ka bi shi zaka dauka ka siya da kudinka ka siyo kanka cuta zai iya wannan kura ta hau ta ɗora masa cuta ta waye taiwaye da sauransu ko kuwa wanda yake a cikin glass bayan a glass din ma an rufe shi da kyalle an gyara shi an kiyaye shi an tsabtace shi duk mai lafiyayyen tunani mai lafiyayyen hankali wayayyen mutum ya san cewar wannan wanda yake a rufa nan a cikin glass a mutunce a tsabtace nan shi zai je ya zaba to kamar haka kike kima mace duk abun nan dan adam Allah subhanahu ta'ala ya halicce shi duk abun da aka ce maka kar ka gani ko kar taba shi to kuma zaka zuciyarka kana so ne me ka ga wannan abun ko kuma ka taba shi ka ji wai menene a cikin wannan abun da aka ce mun kadin kan wannan kar in taba shi ko kar in bude in gani to yanayin jikinki abu ne mai matukar kima da mutunci akwai abubuwa da Allah subhanahu ta'ala ya cusa wa ɗa namiji yana so a jikin mace kama tun daga kan wuyanta har ƙasan kafafunta abubuwa ne da suke a wannan daga kan wuya har zuwa kafa tun daga makaran kanta har zuwa wannan ɗinta tun da akwai gashi Allah subhanahu ta'ala ya kimsa wa ɗa namiji yana son waɗannan abubuwan da kike tattare da su a jikinki suna nan da yawa kuma kowane namiji akwai abin da ya fi so a jikin mace sai aka ce maka a'a wannan matar bai halatta ka je ka ga wannan abu na jikinta ba sai ta hanyar aure a zo ka je ka nemi aurenta a halatta maka sannan sai ka je daga zara an aura maka ita to kuma ta zama halatta ka koma me ya kamata koma me ka je ka gani a jikinta kin san cewar wannan namijin yana son wannan abin to yanzu dan Allah banda tunani da ballagazanci shin kamata yayi a ce ki je ki zubar da kimar ki kije je ki bude wannan abun daga shirin a titi kowa zai gan shi wa zai sha'awa ki kuma daga baya to wa zai sha'awa auren ki wa zai ga kimar ki wa zai ga mutuncin ki amma lokacin da ya kasance lokacin da ya kasance kin wannan kin kiyaye jikinki kin rufe shi kin sitirta kanki kowane namiji ƙoƙari zai me ya ringa kokarin ya same ki ya mallake ki saboda yana tunanin kamar yana ganin cewar abin da kike tattare da shi din ba inda zai je ya same shi a wata a gurin wata mata duk da cewar mace ce ki watan watan ki ma mace ce amma mai waccan din da yake ta ballagazantar da kanta bata mutunta kanta ba bata alkinta kanta ba bata kiyaye mutuncin kanta ba to ba yadda za a yi ringa ganin kimarsa ba zai gan shi ba duk abin da ke tattare shi na jikin naki gashi ne wane ne duk abubuwa wancan tana da shi ke ma kina shi amma ke da kika killace kan nan naki sai ran dan adam ya ringa mai so da kwaɗayin cewar ke nakin nan ke da kika mutunta kanki shi ake son gani ba na waccan shashashar da ta ballagazantar da kanta ba to wannan shi ne ya kamata mata ku fahimci wannan abin ki sa english west ki ɗame jikinki ki fito tsirara kina tafiya dukkan yanayin jikinki yana bayyana ba shine wayewa ba ba shine wayewa ba wannan wani nuni ne cewa talaucin tunani ne yake damun ki kame kanki ki kame mutuncinki ki rufe jikinki shine kimanki da girmanki amma ba magana ki zo ki zo ki ringa tafiya kusan kamar tsirara ba kina wannan to abin da yake son gani ne dama ya san ba shi da hanyar da zai same shi sai daidai ya aure ki to sai kuma kika zo gashi nan a hanya a titi a arha kika zo kika nuna masa shi yaushe zai je kuma ya riga wani tunanin ya nemi auren ki ba zai yi ba shi za ki ga irin wannan din suna ta yin wannan amma babu fa karshe sai dai dan iska dan uwansu ya zo ya neme su sai ya je ya shi ya lalata su shikenan ya kyale su amma wani mutumin kirki ba mu namijin kirki mutumin kirki da zai zo ya je ya neme ki a wannan halin kina yawo tsirara kina yawo duk ki yana waje to haka yana ɗaya daga cikin siffa mai kyau mai mutunci ta mace ya kasance kina da mutunci da kunya da kame kai manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake gaya mana a wani hadisi yake cewa akwai simfi nau'i na mutane guda biyu 'yan wuta ne su yace amma ban gansu bane sinfani min ahli nari lam arahuma nau'i guda biyu na mutane yan wuta ne duk da ban gansu ba yace qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil baqari ka aznabil baqari yadribuna bihan nas wasu mutane ne suna hannun suna dauke da bulala yadda ka san me kaurin bulalan nan kamar jelar saniya suna dukan mutane da su saboda zalunci shine malamai suka ishara akan cewar wannan wani ishara ce wani haske ne yake bayarwa akan cewar za a samu wasu eh, wasu ma'ana wannan azalimai azaliman shugabanni kenan na biyu kuma nisa'un kasiyatun ariyat mata ne su kasiyatun sun saka kaya tufafi amma kuma ariyat a lokaci ɗaya ga su da kayan amma tsirara suke tafiya saboda me saboda yanayin kayan kaya ne an saka shi ga baki ɗaya yana fito da dukkan shaf na jikin mace ba abin da yake ɓoyewa na yanayin ki a matsayin ki na 'ya mace ko dai saboda matsewar da ya ya matse cewar kusan ba bambanci ma da a tsirara kawai kike yawo ko kuma ya kasance me kasancewarsa ya yi shara-sharan da kusan komai a jikin mace kana iya ganinsa abu na gaba kuma me yake cewa ma ilat masu irin kakkarya jiki dinnan idan ana tafiya ana tafiya ana jefar da hannu ana wani dai abu da yake nuna cewa ana yin sa ne saboda me a ja hankalin namiji ko waɗanda ya kasance ba maharamanta ba mumilat wani ya kasance masu tafiya ana yanga ana kakkarya jiki ana karya kwankwaso za ga akwai matan da su idan suka fito suna fitowa waje to shikenan tafiyar ta canza ana tafiya ana jefar da hannu ana wani rangwada ana kakkarya jiki ana wani wannan kamar ba ta son ta yi tafiya ko makamantan irin wannan abubuwa duk me zafi me zafi haka ru'usuhunna ka asnimatul bukhtil ma'ila kawunan su kamar tozar raƙumi saboda me saboda sun je sun yi ƙarin gashi sun saka kaza sun saka kaza duk wani abu ne da sai dole sun ja hankalin namiji to manzo Allah sallallahu alaihi cewa waɗannan mutanen la yadkhulna aljannata ba su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha haka kuma ba za su yi ba ƙanshin aljanna ma ba za su ji ba subhanallah ki duba ki gani ba duniya ba lahirar kin zo duk kin gama wannan karuwancin kin zo duk kin gama wannan tambelan kin gama kwarkwasar kin gama yangar kin gama duk abin da zaki gama baki samu mijin aure ba sai dai ki je ki samu dan iska dan uwan ke je ya lalata ki ya fasikanci da ki sannan kuma a lahirar kin zamo baki da wannan babu aljanna babu ƙanshinta to kin ga wannan wace irin tabewa ce goma da ashirin to kin ga babu abin da ya kamata dama ya kasance in ba me ba ki je ki ba Allah kasance kina da kunya kina kame kai da mutunci hanyoyin kuma da ki same shi ne ki kasance ki samu hijabinki mai kyau ki saka wannan hijabi malamai sun yi sa shi ma ba irin hijabai yanzu da suka yadu a cikin mu ba hijabin da mace za ta sa shi ka ringa ganin siffar jikinta ga baki daya wannan mai matse jikin nan kuskure ne wannan ba hijabi bane ba wannan za ki saka yadi ne amma yadi ko yana rawa a jikin mace ko dai ya matse ta an ji an yi shi a kan suran mace ta yadda komai mace za ta saka shi ba abin da yake sitirce mata shi ba hijabi bane ba wannan malamai sun yi bayanin ya hijabin musulunci yake na ainihi ba dan ojora ba na farko suka ce ya kasance ya rufe dukkan jiki ga baki ɗayansa na biyu ya kasance yana da faɗi ba tsukakke ba domin yana da tsukakke ba shi da bambanci da baki sa kaya ba domin in tsukakke ne zai matse ki ya dinga bayyana siffar jikinki ga baki ɗaya da aka suka ce lalle ne wajibi ne ya zama yana da faɗi na uku ya kasance ba na shuhura bane ba ba hijabin da zaki saka wani kina wucewa ya kasance yana daukan hankalin namiji ko mace na hudu kada ya kasance mai ado ne hijaban yanzu yawanci zaka su ana musu wasu ado da sauransu wannan ba hijabi bane ba duk yadda yake koda yana da fadi yana da girma inda ya kasance akwai ado a cikin sa ba wannan bane ba domin me ana so ne ki sa abin da ba zai ja hankalin namiji ba da ya tsaya kallon ki har ya ƙulla ido ya ga ya ga menene a jikinki na irin halittarki da sauransu wannan ana so ya yi ne tsakaninsa da matarsa ya mata kallon ƙurilla a ɗaki shi da ita a a matsayinta na matarsa amma a waje babu wannan alaƙar abu na gaba sharaɗin da suka sa ne kar ya kama da kayan eh, maza saboda manzara salam ya tsine wa matan da suke sa kayan da suke kayan maza ne ko matan da suke saka eh kayan matan da suke sa kayan maza ko mazan da suke sa kayan mata bai halatta ba so wannan a gurguje su ne sharaɗan hijabi na musulunci amma hijabin ke yanzu tsaya ki kalli wannan abubuwan da muka faɗa tsakaninki da allah hijabin da ke sawa irin wannan ne irinsa ne kin sa hijabi ya matse ki kin sa shi na shuhura kin sa shi ko da dogo ne amma bai game jikinki ba gabaki daya yana fitar da wannan dinki kin sa shi kuma duk ado jikinsa kina tafiya bu ana ta kallon ki da sauransu in wannan ba hijabi bane ba so ya kamata ya kasance waɗannan abubuwan an wannan dinsa abu na biyu da yake mai matukar muhimmanci abin da ke jawo kare mutunci banda hijabi shine me ki karkanta fataki matukar mace za ta fita to fa matukar maza za su bi ta da kallo matukar za a biki da kallo din nan to yawanci yau da gobe shedan zai zo ne ya ta kawata miki abubuwa kuma dama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana gaya mana mace tana fita idza ta mar'a istashrafa shaytan kina fita to shedan fa zai yi wuf yayyo kanki ne mana zai zo kawai ringa kawata miki wannan ne da sauransu zai zo ya ringa kawata miki ke yanzu kin ga kaza ne kaza da kaza da kaza ne zai je ringa kawata wa kuma mai mutane maza musamman maza cewar ga wancan can ai kaza da kaza da kaza da sauransu yawan fice ki ba zai taimaka miki gurin ki samu kamewa da sauransu ba ki kankanta fita an za ki fita kuma ki fita tare da ki abu na gaba karki fita kina sanye da turare haramun ne wannan haramun ne mace in ta tashi fita ta saka turare saboda manzo Allah sallallahu yana faɗa duk macen da ta saka turare ta wuce gurin mutane domin a ji wannan kanshin to wannan karuwa ce mazanaciya ce Allah kare mu bai kamata ya kasance kin wannan ba sannan ita karan kanta yanayin tafiyar bai kamata ya kasance ta yi kama da ta maza ba ya kamata ya kasance ki saki jiki ma'ana ki tafiya ba wai can jiki tafiya irin ta maza ta wannan ba ko ba yanga ba tsakiya tsakiya dai haka in za ki magana kar ki magana irin kina karya muryan nan kina kwantar da sauti kina waye da sauransu domin ki ja hankalin maza wannan haramun ne shi ma ki magana ki normal da namiji ne ba muharramin ki ba wasu malamai suka ce abin da shine ki yi magana wadda take ba za ta ja hankalinsa ba babu karya magana a cikinta babu kwantar da murya babu kwantar da sauti ki ta haka da dan kaushi kaushi a cikinta haka da sauransu so da me ba maharamin ki bane ba lokacin da yake mijinki ko wani maharamin ko musamman mijinki lokacin da aure ki je ki kashe masa magana ki mai rangwada ki duk abin da ya kamata ki lada zaki samu in kin wannan ba lada zaki zaki samu amma ba haka ba babu fa'ida wannan shine sai kuma me haramun ne ki irin wannan zanen da mata suke a jikinsu zaki ga an je an saba da jikinta an je an mata wani zane kora kora ko jajajaja ko baki baki ko kuma ta je a fasa mata hakorinta a mata fiƙa saboda kawai ta kyau ko ta wani saboda fiƙa tana karawa wa mata kyau to haramun ne mace ta je ta bata da shi ya kasance ta je ta yi ko kuma ta je ta kara wannan din kanta gashin kanta haramun duk waɗannan abubuwa ne suke kautar da ma'ana ita mutunci da kima da kuma kame kai da gurin mace haka ya kamata ya kasance mace ta siffanta da wannan siffa wannan shi ne akwai siffofin da eh, ya kamata mace ta guji waɗannan siffofin na waɗanda za su kautar mata da mutuncinta ko su sa ta kasance ba ta da kunya ya kamata ya kasance tana da kunya tana da mutunci tana da kima ta hanyoyin da muka ambata akwai wasu abubuwa da a gurguje ba a son duk namiji ya kamata ya guji mace mai wannan abubuwan gaskiyar lamari na farko ya kamata miji ko namiji ya guji matar da ba ta iya gode mijinta duk abin da ya mata ba ta iya gode masa zai ta wahala a kanta wani abun ma ba wai magana ce ta magana wani ba ƙari ne akan abin da ya kamata ya mata na wajibi a harkar gida ma ba za ta taɓa buɗe baki ta ce masa ta gode ba wani abun yana da zafi yana da ciwo a gurin maza wanda duk namiji ya san wannan ya kuma san zafin wannan abun yana da kyau duk mace mijinta ya mata abu to ya kamata da nuna godiyarta da jin daɗinta a game da wannan abun da ya mata abu na gaba ya kamata mutum ya guji macen da yake tana yawan korafi ko kuma tana yawan manta abin alkhairi da aka mata wannan kusan siffa ce wadda mata suke da ita gaba daya domin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana gaya mana wata rana ya eh, an nuna masa wuta da aljanna ya ga waɗanda suka fi yawa a wuta mata ne mene dalili aka ce saboda me suna kafircewa wannan suna da yawan kafircewa ni'imomi da sauransu za ka zauna da mace shekara goma shekara ashirin shekara talatin kana kyautata mata amma daga rana ɗaya wani matsala ta samu ko wani tsautsayi wani abu ya faru za ta rufe ido ne rana ɗaya ta ce ita kawai ta mamanta duk wannan alkhairin ta za ta iya ce maka ni ban taɓa ganin wannan alkhairin ka ba shekara ashirin ko talatin yana ta fama da ita kyautata mata yi mata yi wa 'yan uwanta yi wa 'ya'yanta da sauransu amma gabaki ɗaya za ta nuna masa cewar babu wannan abu ita bata san wani abu na alkhairi da ya taba yi mata ba kamar yadda muka yi bayani ɗazu akwai su masu aibobuka wanda bai kamata a ce mace tana da su ba inda ana son a samu zaman lafiya waɗannan kuwa na farko akwai abin da suke ce masa arratku ma'ana macen da ya kasance gabanta farjinta yana toshe to kaga wannan manufofin aure sawa'un na haihuwa ko na jin daɗi ma kwata-kwata ba za a same su ba to ya kamata a lura da wannan mutum da ya kasance ta da wannan larurar ya kamata ta je ta nemi magani ne ba magana ta aure ba sai ta nemi magani ta zama ingantacciyar mace lafiyayya sannan ta nemi mijin da za ta aura ko na biyu shine akwai matan da za gani suna da larura a gabansu akwai wani lama nama da yake fitowa sai ya tare gurin da namiji zai iya amfani da su to wannan su ma yana ɗaya daga cikin siffofin da za ka gani aibi ne a samu mace tana da su macen da take da wannan iyayenta ya kamata su taimaki kansu su taimake ta ita ma mai kwan su su aurar da ita a damusu da yarinyarsu daga baya to su je su nemo mata magani ko kuma abin matan akwai matan da zaka gani sakamakon wata rashin lafiya ko larura sukan samu ciwon yoyon fitsari ma'ana gabansu yakan haɗe da gurin bawalinsu ko kuma gurin dubararsu inda suke ba haya to zai kasance ga baki ɗaya wannan a wannan yanayin namiji ba zai iya amfani da mace ba wanda aibi ne wanda za da yawa daga irin waɗannan akan samu sai kuma ka ga an zo an samu matsala sai ga kuma an zo ana cewa miji bai kyauta ba don me ba zai iya haƙuri da matar ko yanayin da ya samu mace a cikinsu ba wannan kuskure ne sai aibi na gaba kuma shine mai kuturta ko irin abin da shafi harkar hauka da sauransu bai kamata a ɓoye wa miji irin wannan abubuwan ba lokacin da mutum ya zo iyaye suka san cewar su tana fama da larura ta rashin hankali ko taɓin hankali ko na kuturta ko makamantansu to ya kamata su gaya masa tunda ba su abu ne ba wani zubin kuturta in ba ta karfi ba ne ba ita ce zaka ganta ta fito a hannaye ta yanke hannu da sauransu amma na zama akwai alamunta za a gani wani zama ta fara feso alamu a baya ko a jikin fata ko a da sauransu tunda zai je ba wai ganin ta zai sai ta cire kayan ta zai ganta ba balle fahimci cewar akwai alamun kutarta a jikinta kowa da sauransu to ya kamata su iyaye su ji tsoron Allah su gayawa mai wannan in ya ga yana so haka ya aure ta shikenan ya je ya ci gaba da mata magani in kuma ya ga cewar baya so ba zai iya ba shikenan amma bai kamata a masa shiru ba sai ya aura kawai sai ya je ya ga cewar ga yadda yanayin yadda take shi za ga da yawa akan samu matsala a aure wani zai ga wannan sai eh, magana sai a ce masa bai kyauta ba wanda kuma su iyayen nan su ne bisu kyauta din ba malamai sun yi bayani aibi akwai aibin da yake a fili yake barara akwai kuma wanda yake a ɓoye yake wanda yake a ɓoye yake wanda ya shafi jikin mace wani tun da za ka zo aurenta ba zai yiwu ka ce sai ka buɗe jikinta ka ganta ga baki ɗayanta yadda take ba komai a jikinta ba ba zai yiwu ba akwai wasu gurare da aka baka dama ka kalla eh, hannayenta da kuma fuskarta ƙari akan wannan kuma yana da kyau a maka bayani to in aka maka shuru aka ki a maka bayani ka je ka gaba ta maka ba in ka dawo da ita ba ka da laifi kamar kuma me sai dai in ya kasance an maka bayani kai mijin nan kana son ta kaga musu haka cewar ka taimaka mata ka mata magani to wannan shi kenan kuma baka da komai babu komai a kansu wannan shi ne. da haka wannan abun yana da matukar muhimmanci ya kamata mata su wannan ɗinsu abin da yake mai matukar muhimmanci na kusan karshe karshe da ya kamata mata su fahimta shine mai ya kamata gaskiya ya kasance sun san yadda za su ringa tafiyar da kishi kishi yana ɗaya daga cikin abin da yake lalata aure a yanzu kishi kala uku ne akwai kishi wanda yake daidaitaccen kishi ne akwai kishin da yake mummunan kishi ne mummunan kishi shine wanda kishin da zaka gani ya ja macen nan ta zo ta ringa zarge-zarge ta ringa tuhume tuhuman mijinta tana zarge-zargensa ha kurin ba tare da wani abu ba saboda tsabar masifa kishi wannan kuskure ne ba wanda ya baki damar ki iya yi wa mijinki wannan abu ko ki a karan kanki ba a baki damar mace ma yar ki mata wannan baballe mijinki mijinki miji ne abu ne mai matukar girma da mutunci wanda ya kamata a ce ki bashi wannan girma nasa da mutunci dan menene za a je ki sa kanki abinda zaki yi ki ringa damun kanki kina zarge zargen sa da sauransu na uku kuma shine kishin da ake bukata shine wanda ya kasance kishin da ya taba an taba haddi na ubangiji ya kasance kin yi fushi akai saboda mijinki baya sallah ko yana wani yanayi da saban ubangiji ne ko makamantar irin wannan abubuwa ki nuna fushinki akai da waye da sauransu da kishinki akan wannan to wannan kishi ne mai kyau amma irin kishin mu na yanzu akan cewar ki ta kishi kina bin sa da sharri da rashin mutunci kala kala da zagi da cin mutunci shi da iyayensa saboda kawai zai kara aure wannan ba ɗabi'a dabi'a bace ba da ka mai irin wannan kishin to gaskiya ta tabbatar da cewar za ta iya jefa kanta cikin tashin hankali wanda ba abin da ake so bane ba kuma allah subhanahu ta'ala ya taimake mu waɗannan su ne kusan jerin gwanan siffofin da ya kamata a ce a ƙauracewa macen da take da su sakamakon waɗannan abubuwa da saboda mai kasancewar sun ci karo da manufar harkar aure addinin musulunci allah subhanahu ta'ala ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu